Ƙalu inna lillahi a yanzu yanzu fa shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu. Ana jita-jitar ya mutu a ta sanadiyar ciwon ciki. Labarin ya fito ne tun ajiya bayan ganin hotonsa da aka yi a asibitin ƙasar London ana duba lafiyarsa shin menene gaskiya sannan kuma wannan gawa da kuke gani shin da gaske gawar bola ahmad tinubu ce ko ba tashi bace ku biyo ne cikin wannan bidiyo domin ku ji irin wasu abubuwa da ke faruwa da kuma irin yadda bola ahmad tinubu yake shirin mutuwa ko kuma a ce ma yana gab da mutuwa ko ya mutu to amma dai kafin mu zayyana muku wannan labari sannan kuma ku ji irin abubuwan da ke faruwa Muna gami roƙon roƙonku in har wannan ya kasance shigowarku ta farko a daure a danna subscribe sannan a danna alamar ƙararrawa sannan kuma kar ku manta da taɓa alamar like a kan wannan bidiyo muna godiya. To dai a yanzu ka fa shugaban ƙasar na Najeriya Mr. Bola Ahmad Tinubu Lalle labarin da ya zo mana ya ɗauki hankulan al'umma da dama sannan ya sa wasu mutanen da dama a cikin rudani duba da irin yadda al'ummar Najeriya ke murna da cewar Bola Ahmad Tinubu ya mutu sanadiyar ciwon ciki wanda lamarin har ya kai da al'ummar Najeriya suka ce addu'ar su ita ce ta kama Bola Ahmad Tinubu domin kuwa idan ba manta ba da akwai wani fitaccen malami da ya fito yayi wa Bola Ahmad Tinubu wata mummunar addu'a akan cewar su ne suka ba mu taliya sannan muka zaɓe su sannan kuma a yanzu suka zo su ne mana mulkin zalunci to ya Allah ka kashe su ka ka zaɓa mana shugaba adali shugaban da zai jagoranci Najeriya wanda za a ji daɗin mulkinsa kamar yadda aka ji daɗin mulkin Umaru Musa 'yar addu'a tare da Murtala tare da bawa Barelewa da kuma Aminu Kano. Wannan dai ita ce addu'ar da malamai suke yi a dangane da irin yadda wannan lamari ke faruwa a ƙasar ta Najeriya ɗin. To dai shugaban ƙasar na Najeriya idan ba ku manta ba a ranar 5 Oktoba ranar da Najeriya ta cika shekaru 64 da samun 'yanci a daren ranar ne ya bar Najeriya wanda kuma ya tafi zuwa kasar London. To tun bayan zuwan shi kasar London din ne kuma ba ƙara jin ɗuriyarsa ba sai a wannan karan. Shugaban kasar dai na Najeriya sabon bidiyon nashi ne ya bayyana inda aka hasko shi kwance a gadon asibiti yana karɓar kebula wanda lamarin har ya kai da al'umma suka fara cewar ya mutu. To sai dai bayan wani bincike da muka yi sannan kuma a ƙarshe dai gaskiya ta bayyana shugaban ƙasar da na Najeriya har yanzu ba wai ya mutu bane ba sai dai kuma yana karɓar kebula a cikin wannan asibiti duba da irin yadda zazzabi mai ƙarfi tare da ciwon ciki yake murɗar shugaban hakan yasa aka kirawo manya-manyan likitocin duniya eh, ma'ana dai aka kirawo manya-manyan likitocin ƙasar london ɗin domin su zo su kula da rayuwar shi ma'ana dai su kula da lafiyarsa Haka zalika a ta daga nan ƙasa Najeriya ɗin dai dubban al'ummar Najeriya ne suka fito suna murna a dangane da irin yadda ake cewar Bola Ahmad Tinubu ya mutu domin dai da muka bibiyi labarin fa duk wanda aka ce masa Tinubu ɗin ya mutu sai dai ka ji ya fara murna domin dai a cikin 'yan Najeriyar ma har akwai wa'inda da aka ce musu tuni ɗin ya, mutu har da akwai wa'inda aka samu suka zuba ruwa a ƙasa suka sha wasu kuwa murna suke yi inda wasu kyauta suke yi da sadaka tsabagen murna akan labarin mutuwar Bola Ahmad Tinubu. lallai hakan shine zai tabbatar muku da cewa ƙasar ta Najeriya tana cikin wani hali na yunwa tare da rashin tsaro da kuma tsadar rayuwa wanda idan ba ku manta ba a cikin watan Sektamban da ya fita daga ranar Space September zuwa 30 ga watan September, an ƙara kuɗin man fetur har sau biyu wanda idan ba ku manta ba a da litar man fetur tana akan naira dubu ma'ana dai ba ta je ma dubu ɗaya ba tana naira ɗari tara da 'yan ɗoriya wani wajen ma har ɗari takwas ana siyar da litar man fetur to sai dai kuma daga cikin Sektambar zuwa 1 Oktoba litar man fetur ɗin sai da ta haura dubu ɗaya. wanda kuma fa duk da litar man fetur din ta haura dubu ɗaya amma lamarin a ƙasar najeriya din ko kaɗan babu abin da yake sauƙi ko kuma a ce wai ga talaka a yanzu yana jin daɗin shi da dai sauran abubuwa makamantan irin wannan face yunwa da take damun talakawan najeriya da kuma rashin tsaro tare da kidnapping da yin garkuwa da mutane da 'yan bindiga suka samu damar yi a 'yan kwanakin nan kuma lallai ba za mu ce da iya laifin talakawan ba ne ba babban masu laifin su ne shugabanni a yanzu haka mu ɗauko matsalar tsaro a arewacin najeriya yanzu haka idan muka ɗauki matsalar tsaro magana ɗaya taktilo wallahi ta wadatar a samu tsaro a ƙasar ta najeriya ɗin kamar yadda aka samu tsaro a sassan ƙasashen duniya irin su united states united kingdom tare da china cameroon da dai sauran ƙasashen duniya irin su germany To da a ce Najeriya ɗin Bola Ahmad Tinubu zai buɗi baki ya ce daga yau baya so ya ga ya ƙara jin magana akan 'yan bindiga ma'ana dai ba wai a daina magana su ba amma dai ya ce baya so ya ƙara ji an ci gaba da yin garkuwa da mutane tare da kora shanun al'umma tare da satacacin da ɓarayin jejin suke yi to da daga wannan rana ba za a ƙara ci gaba da yi ba. Sai dai kuma shugaban ƙasar sai ya ja bakin ya shiru. To bayan kuma dangane da abubuwan da ke faruwa tsakanin 'yan bindiga da al'ummar gari, to kuma duk da hakan duk da shugaban ƙasar na Najeriya ɗin ya shiru, amma kuma hakan bai sa 'yan ƙasar sun daina yin yawace-yawace ba duk da sun san barayin jeji akwai su a ko'ina a faɗin ƙasar na Najeriya ɗin. Yau ɗan mutum za a sata kamar ɗan dabba a je a gana mai azaba wanda a ƙarshe ma har a kashe shi amma kuma shugabanninmu na Najeriya ba su taɓa fitowa sun yi magana a dangane da rashin tsaro a arewacin na Najeriya ɗin ba. Yanzu haka idan mun aje batun rashin tsaro akwai yunwa a ƙasar ta Najeriya ɗin. Yanzu haka mu ɗauki yunwa idan ba ku manta ba shekaru muƙaddara ma lokacin mulkin Muhammad Buhari shekaru uku biyu da suka wuce baya da kwanan shinkafa ko dubu ɗaya bai kai ba to ja baya sosai lokacin mulkin Goodluck shekaru takwas zuwa tara da suka wuce lokacin kwanan shinkafa ɗari biyu da hamsin ne zuwa ɗari biyu a yayi wutar duniya ɗari uku amma a yanzu kwanan shinkafa shine ya ninka kuɗin shi har ya kai kimanin naira dubu biyar da something wani wajen ma dubu shida. wannan lamari da me yayi kama lalle babu abin da za mu ce a cikin wannan ƙasar tamu mai albarka ta Najeriya sai dai mu ce Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo mana sauki sannan ya kawo mulki ƙarshen mulkin kama karya din nan sannan Allah ubangiji subhanahu wata'ala idan mutuwar Tinubu ita ce alkhairi Allah ka tabbatar da hakan idan ba alkhairi bane Allah mun fawwala komai a gare ka akan ka zaba mana mafi alkhairi a cikin ƙasar tamu ta Najeriya din masu kallon mu da masu sauraron mu wannan kenan kuma duka-duka wannan shine cikakken labarin da muke ɗauke da shi a yanzu sai dai inar wannan ya kasance shigowar ku ta farko muna ga mai roƙon ku akan ku daure ku danna alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa sannan kuma kar ku manta da taɓa alamar like akan wannan bidiyo muna godiya sosai da ziyartar wannan shafi mai albarka na kundin hausawa tv